بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ونحمد الله سبحانه وتعالى wanda ya zama يوم yau عشرين ashirin cikin a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da shida da wata takwas shekara ta dubu da goma sha uku da biya za mu tashi a inda muka tsaya kafin azumin wata ramadan na karatu wanda littafin da albarka littafin iziya wanda yake ana karatu wanda littafin yara da kullum litinin da asabar ko asabar da litinin sai zama na karatun na arba'in da biyu a cikin wannan littafi mun tsaya ne a ƙarshen babu yi magana kan itikafi kuma lokacin da muke wannan karatu alhamdulillah yana dab da azumin wata sai abin ya zama kamar ka ce ɗaci na farko dai ashirin cikin ga watan sha'ban magajin hutun littafin ziya kuma yau ashirin daidai a watan shi wani a ga littafin biya ya ɗauki wasu lokacin da biyu kenan cikin lokacin da zamu kai biyu sai daidai da babu azumi da babu itikafi kuma daidai lokacin azumi wata ramadan yanzu kuma zamu tashi babu na shi babu aiki hajji na muna cikin watannin aiki hajji Allah ya kusurce mana mu مالك الزيارة الباب السادس في الحج قال رحمه الله الباب السادس بالحج مالك شبابي مشدا بزين أغانا كافر ديشن حيث الحج shi kan zira kalmi da malam ya ba shi babu babu karkashin kowane babu kuma a professor Yusuf yace kuma littafin nashi yana dauke da babu goma sha ɗaya yanzu muna cikin babu da shida ko muna farkon babu da shida wanda yake wannan babu da shida malam ya da guda dan bayanin abin da ya shafi abin da ya sauwa kamar abin hukuce hukuce ake hajji shi ake hajji rukun ne da ce da kuma addinin musulunci ya ishi wannan da kuma falala kuma aiki hajji yana da falala yana da matsayi shi rukuni ne da cikin rukunin aiki hajji da malakar jibril ya tambayi manzo Allah islam sai ce an tashara Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا سيوانا ينونا من أيك هاج باوي فرلي بني آآ ركني باوي با واجبي بني ركني duk mutumin da Allah ta'ala ya hore mai sarari na ya je aiki hajji kuma ya ƙeƙashe ƙasa yake zuwa to wannan ana ji mai tsoron kafirci don Allah ta'ala cewa i ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر wanda ya kafirce sai malamai suka ce shine wanda ya samu sararin zuwa aiki haji komai ya cika yake zuwa sai aka kira da sunan man kafara wasu ka ce shine kufur na hakika wasu kuma suka ce shine kufur ni'ima almin da lafazin kafirci ya gino akan wannan kaga wannan ba karamin hatsari bane wannan kenan aga tabbatuwar aikin hajji ya tabbata a nasin na alqur'ani mai girma walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa adzin fi nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada hadisin Bukhari da Muslim yace al'umaratu ila al'umara kafaratu lima bainahuma umara zuwa umara kafara ce na abin da ke tsakaninsu idan mutum ya umara sai ya sake wata umara to wannan tazarar na tsakanin umara ta farko da umara ta biyu sawa'un mako ɗaya ne ko wata ɗaya ne ko shekara ɗaya ne ko shekaru goma ne ko shekaru ashirin ne umara zuwa umara kafara ce na abin da ke tsakani wanda ya shi umara falala annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce wal hajjul mabrur shi kuma hajji karɓaɓɓe laisa lahu jazaa'un illa aljanna ba shi da wani sakamako sai aljanna yace wal hajju shi hajji al mabrur sai da kawo aikin da yake aiki hajjin da ya zama mabrur kubatacce da babu zunubi babu laifi babu badala kuma da kuɗi na halas aka yi su kuma aka je aka yi sun yadda aka ce aikin hajjin da yake karɓaɓɓe laisa lahu jaza ba shi da wani sakamako illa aljanna sai dai aljanna ya Allah ka sanya ayyuka hajji mai zama irin wannan saboda ka ga waɗannan bayanai sun tabbatar mana da cewa aikin hajji shar'antacce ne asali ma shi rukuni ne daga cikin rukuni kuma ga wannan falala da yake da ita dan da yawa mutane sun dauki abin da yake da wajibi shi ba shi da falala saboda haka zai gyargar tunda wajibi ne zai iya yi a koda yaushe kuma yadda ya ga dama tunda wannan wajibi ne a kan shi amma abin da yake falala kuma zai ga ya bashi kulawa na Allah salamatu lafiya saboda ka kasancewa shi wajibi ya ishe shi falala sannan kuma ga wannan falala na tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce duk aikin hajjin da aka yi shi karɓaɓɓen aikin hajji to wannan ba shi da wani sakamako sai aljanna ya Allah ka karɓa mana ayyukanmu قال رحمه الله الباب السادس في الحج babi na shida da zai magana kan abin ne ya shafi akwai abubuwa da dama da ake bukata maniyaci tun kafin ya taka matakala ta hawa jirgi zuwa aikin hajji ko ya taka feda ya zama da dai ya kula da su duk abin da ya sani na basu suka da ake bin shi mai da su ya mayarwa ya ba da basu suga ga waɗanda suke bin su bashi abu na farko kenan abu na biyu ya mayar da mazalim duk abubuwa da ya san ya zalunci mutane su tsawon ya musu kau ido ne ya musu dabara ne ya yi kaza ya yi kaza duk dai duk abin da ya sani na mutane ya mayar musu da shi bigina na uku ya tsarkace zuciyarsa da kyakkyawan tauhidi da kyakkyawar manufa kada ya zama na hammansa yana taga kasa mai tsarki abu na farko shine sanya haƙorin maka kada wannan ya zama shine mataki shi na farko ko kuma shi ma dai yadda ake cewa wani alhaji to shi ma dai bari ije din nan dai a kira shi da alhaji a uku da shi okay kyautata niyyarsa ya sani saboda Allah madaukakin sarki zai so akwai ladubba na ake hajji da ake bukatar maniyaci tun kafin ya fara ya zama na yala da su إذن الله تعالى تكن في كذا صبيا قال رحمه الله وهو واجب في العمر مرة على الحر المكلف المستطيع قال رحمه الله ولا يصح إلا من مسلم وله أربعة أركان قال وهو واجب شيئك هج واجبين في العمر على عوابك أنت مرة واحدة شو إيا سو أي متنيي أي تهج على عواب شين أبن ديك واجبين على الحر kuma yana zama wajibi ne a rayuwar su ɗaya ga wanda yake ɗa almukallafi wanda aka ɗora mashi hukuncin hukuncin shari'a almustati'i wanda ke da iko wala ya shehu illa min muslim ake hajji baya inganta sai daga wurin wanda yake musulmi wala wa arba'atu arkan shi kuma ake hajji yana da kunne guda malam anan ya a wannan jumla ya mana abubuwa da dama abu na farko ya bamu mu hukuncin aiki hajji hukuncin aikin hajji wajibi ne wala ji da ke ko abu na biyu ya mana bayanin haddi na wannan wajibin ya ce wajibi ne a rayuwa mutum ya yi so ɗaya sannan ya ba mu bayanin waɗanda yake suke zama sharuɗa na sai an cika su kafin wajibin ya zama wajibi sannan kuma ya ba mu sharuɗa na inganta aikin hajji ƙwarar rahimahullah wa huwa shi aikin hajji wajibi ne in aka ce wajibi shine ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki shine abin da mutum ya yake ake ba shi lada in kuma ya ƙi ake azabta shi dan ya ƙi aikata wajibi qala rahimahullah fil umri marra a rayuwa baki daya wajibin su ɗaya ne saboda hadisin aqrabun hadis da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace an wajabta muku aiki hajji. sai ya miƙe yace ya rasulullah a fi kulli am a kowace shekara manzala ishu sai da ƙarshe ana sallama ya ce abinda ban faɗa ba auka ma ƙalu ku kyale ni inda na ce eh da ya waje ba kenan kuma da ba za ku iya ba wannan ji ke ko to a rayuwa ce su kuma guda idan mutum ya yi shi shi ya kira hajjul islam hajjin musulunci ma'ana hajjin da yake wajibi shine a rayuwa mutum gaba ɗaya rayuwa su yi so ɗaya ashe wajibcin sa ya sha bamban da wajibcin sallah gani ko sallah wajibi ne aiki haji wajibi ne sai dai ta sha bamban wannan aiki haji shi a rayuwa ne da guda mutum ya yi sau daya wajibi. wajibin kenan idan ya yi na biyu ya samu daman na biyu ko na uku ko na hudu wannan bi sunahi mustahabi yana ji da kyau sai dai duk da yake mustahabi ne yin aiki hajjin shi na biyu ko na uku ko na hudu in ya fara kuma sai ya cika. ba zai ce aikin da mustahabi ba ne ya fara aiki hajji tun da yana da rukuni hudu sai ya rukuni ɗaya ko biyu ya ce ya fasa shi kaya kawai zai je sai ya kama gida ai ai aikin hajji ba wannan bai yi wa Allah ta'ala yana cewa wa atimmul hajja wal umrata lillah wa atimmul hajja ku cika aiki hajji wal umara ku cika umara lillahi domin Allah saboda in dai ka fara sai ka cika kuna ji da kyau ko in dai ka fara sai ka cika amma ba ka fara ba kana dama ka hau jirgi daga nan ka je jidda ka je ka so yake ka dawo amma ku fa mutum eh bai sai bai sako ba amma dai kan ya faɗo ya hau jirgi ya tafi ya je jidda tsakanin jidda da magafa kilomita sun fa wasu kilomita ne kaɗan kilomita ne kaɗan ko ɗari bai kai ba yana ji da kyau ko to kuma mutum almin da ta in mutum ya fara to sai ya ala ke cewa fil umri marra a rayuwa su daya kuna ji da kyau ko to wannan zai mana zai ja hankalin yan uwa da ke su za a ga wani ya kwallafa ma kansa in dai je aikin hajji shi ya saba yau shekara goma to wannan shekara in bai je ba ya zai shine ofishin wani a gwamnati shine ofishin wani kaga hankalin shi ya tashi wai a akan ya saba zuwa ba ne bai je ba wannan wannan wannan akwai nau'i na jahiltar addini tunda ga malamai suna magana za a ɗauki kuɗin zakka a bayar mutum za a ɗauki kuɗin zakka a ba mutum ya tafi aiki hajji suka ce a'a dan baya cikin wanda aka ce za a ba baya cikin wanda haka kawai a ɗauki kuɗi a bashi ya tafi aikin hajji na zakka ba na cewa bai halatta gwamnati ta biya wa mutane aikin hajji bane ku lura da bambancin akwai bambanci tsakanin an biya mushi da kuma ya tashi ya je yana ta kamun kafa ya je ofishin matar gwamna ne ya je ofishin matar shugaban kasa ne ya je ofishin matan dubuti ne ya je ofishin wannan ya je ofishin minista ya je ofishin wannan daman dai da aka saba yi dinnan dai shekara dai kada a manta da su ba wannan wannan lahilik bai dace ba bai dace ba ga wanda ma bai taɓa zuwa ba balle shi da yaje ya tsake yaje soke wajibi ta yaya ya zama bai zama wajibi ga wanda bai taɓa zuwa ba saboda karatu cewa yi alal hurri yana zama wajibi ne ga wanda yake ɗa ba bawa ba kenan bai zama wajibi akan bawa ba sai dai idan bawa yayi aikin hajji shi yayi sai dai wajibi ne akan shi ba wajibi bane al-mukallafi wanda aka dora ma hukunce hukunce ko da yana da sai ya zama al-mukallaf kuma al-mukallaf huwa balighul aqil shine wanda ke baligi kuma ya yana da hankali kenan ghairu baligh ba dora mishi ba ya ne dan shekara uku ba dora mishi aikin hajji ba yarinya ce yar shekara ɗaya da rabi ba dora mata aikin hajji ba in ta yi ba yayi in ya yi ba yayi wajibi ne a kai shi a kuna ji da kyau ko wannan kenan abu na uku al-mustati wanda ke da iko kenan koda yana alhur ɗaya kenan yana al-mukallaf biyu kenan amma ghair mustati ba mai iko ne ake wajibin ya hau shi asalin wajibin ma bai hau kan shi balle ya ce zai sauke sarka dole mutum ya zama yana da nau'i na tarbiyyar zuci dan wane ya je wane ya je wane ya je ba lalle ne shi kuma ya zama da shi ma dole sai ya je ba balle a ce tun da abokin shi ya je shi ma bari ya tada gidan shi ya sai da gonar shi ya sai da waye ya sai da waye duk wanda zai ga ya je kawai ya je yawa jijiya ne nasu Allah salamatu wa lafiya dole mutum ya kiyaye aikin hajji kada abinda ake fata ya je ya hajji ba wai je ya ba to waɗannan su ne sharɗa na wajibi ba ake hajji ya zama wajibi akan mutum ya zama ɗa ba bawa ba ɗaya kenan na biyu ya zama mukallaf na uku ya zama almustati mai iko kenan ba shi da iko fa me iko din shine azadu warraha warrahila shine guzuri da kuma abin hawa ga guziri ga bu'ahuka ga kuma lafiya kun gano wannan da kyau ko wannan shine istita din ga guziri da zai kai shi babara zai yi ba ba wai zai ganganta ba ne idan ya je can sai ya ce kuma to ai suna hannun na annabi a'a wannan ba haka zai yi ba dole ne ya zama ne yana da guziri da ya rike har ya je ya dawo ba sai ya nemi bara domin ka lura da Allah ta'ala yake magana alhaji ashurun ma'lumat da ya zayyana zai ce wata zawadu kuma ku nemi ku rike guziri ai ko yana neman guziri amma aiki hajji yana buƙatar guziri sosai da sosai guziri na lafiya guziri na kuɗi sosai da sosai ana buƙatar haka kenan kaga wanda yake wannan kenan abin nan abu na farko ya zama na guziri lafiya abin hawa wannan ga kowa da kowa kenan mata kuma sai suka ƙara ya zama da tana da maharam ba muhrim ake cewa ba maharam ake cewa ba kuma muharrami ba kuna ji da ke ko kira idan mata da maharam ake haji asali bai zama wajibi a kanta ba balle ta zo ta dinga cewa ya za ta yi ya za ta yi da mun bai kanta ba قال رحمه الله ولا يصح min muslim illa min muslim aiki hajji baya inganta sai daga wurin wanda yake musulmi kenan wadancan shurutu wujub ne shurutu a dole zama musulmi kenan ko da hur ne kuna ji da ke ko ko da yanzu arne ne da ya biya kuɗi ya tafi ya je ya yi aiki ya je ba bai zama ya yi aikin hajji ba saboda abin da ake nema daga gari shine musulunci ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن دول زما yana mumin dole ya zama da musulunci in ba musulunci to kuma abin da iya yi hajiji a nasu Allah salamata lafiya qala rahimahullah wa lahu arba'atu arkan shi yake haji yana da rukuni guda hudu kun ga bambancin waɗancan da wannan al-hur aka ce da in ba wa yayi sai dai sai dai wajibi akan bawa ba kuna ji da ke ko al-mukallaf ya zama na mukallafi ne kenan idan karamin yaro yi aikin hajjin yayi zai dai bai zama wajibi akan shi ba abinda ake nufi da bai zama wajibi akan shi ba bayan ya girma fa zai saki kuna ji da ke ko dan bayan ya girma ne ya zama na aikin hajjin ya zama wajibi akan shi lokacin da yake hajjin yi shi ne a matsayin nafila kenan kamar yadda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wata mata ta daga mishi yaro ta ce ali haza hajj wannan yana da aikin hajji ce na'am eh qala rahimahullah wa lahu arba'atu arkan aiki hajji yana da rukunai guda hudu ginshikai guda hudu waɗannan su ne shika-shikan aikin hajji kwaya hudu duk mahajjaci da wanne yake da niyya ta zuci da wanne yake da niyya ga zuciya ga damara dole ne ya rike waɗannan abubuwa guda hudu in aka rasa ɗaya daga cikin hudun nan to bai yi aiki hajji ba ya je hajji jiya ne kullum da kyau ko kaga farilla sallah farilla sallah nawa ne goma sha hudu ko goma sha biyar wanda suka sa goma sha biyar sun sa da kolin wakati wanda suka ce goma sha hudu sun sa da kolin wakati a cikin shurutun sala amma aiki hajji shi guda nawa ne hudu sallah guda goma sha biyar ga akwai ta zama sosai da sosai sai ka ce sallah ta fi hajji ma wahala kenan ina ba ta mun gane wannan da kyau saboda ka rike lissafi abubuwa kowane ɗaya daga cikin hudun nan yana da nashin rasa za ka sai mu kiyaye abu na farko mana ce wani abu a kan hajji yana da rukunai guda hudu kuma na ce mana kowane hudun nan yana da nashi rasa yana da nashi wajibai yana da nashi mustahabbai qala rahimahullah الأول الإحرام بزمن مخصوص وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة ومكان مخصوص وهو مكة للمقيم بها وقت الإحرام قال رحمه الله وذو الحليفة لمن توجه من المدينة والجحفة لمن توجه من مصر والشام والمغرب قال رحمه الله ويلملم لمن توجه من اليمن وذات عيق لمن توجه من فارس وخراسان فلا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل قال رحمه الله الأول نفرق الإحرام حرم شيء أكي كرا نية ku shi ake kira a sauran ibada a ce a azumi a ce niyya a alwala a ce niyya a sallah a ce niyya a aiki haji za a ce al-ihram ba tare da an kira da sunan shi na niyya kun fahimci jumla ta da ke ku qala rahimullah al-awwal na farko al-ihram harami me ake nufi da harami qala rahimullah bi zamani makhsus shi harami na me ake haji ba shi ne wannan farin tufafin da ya dora a jiki ba na san magana wannan da kyau ba shi ne wannan kwarjallan zanin guda biyu da ya ɗaura ɗaya a ƙasa ɗaya a sama ba shi ya kira da ihram ba shi wannan sunan shi libasul ihram in gane bambancin da ke ko shi ihram shi za mu magana yanzu sai malam ya ce al-ihram shi ne harami harami yana da fuska guda biyu akwai harami ta bangaren lokaci akwai harami ta bangaren wuri aikin hajji yana da wannan ta bangaren lokaci kenan sai lokacin ya yi sannan za ka harami za ka yi niyya idan lokacin da yi ba kai niyya to niyya ka bata yi ba kullum da ke goma mutumin da ya sallah azhar karfe goma ya ce saboda yana da ayyuka yana da zuruf yana da baki yana da kwastomomi ya zo kasuwar jaji mai rice sai azhar din shi tun karfe goma na safe ya la'asa saboda in aka fara harka kuma sai a ci gaba da gashi a Ya yi saboda mai lokaci bai yi ba to haka ake haji akwai lokaci da aka ajiye sai in lokacin ya yi sannan za a yi niyyar ɗaya kenan na biyu kuma akwai wurin da aka ajiye sai ka je wurin za ka yi niyyar kenan in ka wuce wurin ba in ka wuce wurin ba ka yi niyya ba akwai magana in ka yi niyya kafin ka je wurin akwai magana ina ba kan ko ke waɗannan abubuwa guda da muke magana ihrami niyya muka ce tana da fuskoki guda nawa biyu fuska ta farko lokacin da ake niyyar fuska ta biyu wurin da ake niyyar qala rahimahullah bi zamani makhsus fuska ta farko shine na lokaci ana yin niyya ne a lokacin da yake keɓantacce ba kowane lokaci a shekara ake niyyar yin niyyar ake hajji ba yin rahimahullah wa huwa shawwal kun ji karatu da yace bi zamani makhsus na lokaci keɓantacce sai ya faɗi lokacin ka san haka karatu yake ba za a ce je ka yi a kowane lokaci kana dama ka yi ba ko kuma duk yadda kaga dama kai ma za ka yi a bai zama ibada ba kenan wa huwa shawwal shine watan shawwal shawwal yana fara da yaushe ne eh ban ji ba daga ɗaya ga wata ko kuma daga ganin jinjirin wata kuna ce da ke ko idan muka ga idan aka yau din na ce shine 29 ga watan Ramadan kuna jina da ke ko yau shine 29 ga watan Ramadan sai aka ga wata a daren nan to wannan daren da muke ciki daren Ramadan ne ko daren Shawwal ne eh to kenan niyyar tana shiga tun daga wannan wannan yana da tasiri sosai da sosai ta yaya yake da tasiri yana tasiri ne na kaje umara a cikin watan Ramadan amma baka kammala umarar ba sai bayan karfe goma dare wanda yake wannan daren an riga an ba da sanarwa wani wata wannan wata yana daren yana cikin shawwal gashi kayi umara a ciki kuma kana so ka zauna sai kayi aiki haji ka dawo ka kai ta kenan a fakaice قال رحمه wa huwa shawwal shine watan shawwal wa القعدة da watan القعدة wa الحجة da watan الحجة waɗannan watanni uku su ne watanni da ake yin aikin hajji a cikinsu su ne Allah ta'ala ce alhajju ashurun ma'lumat فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ina ba ta kuna jina da kyau sai ma ya ce wa huwa shawwal shine watan shawwal cikakke duka wa zulqa'ada da watan zulqa'ada cikakke duka wa zulhijja sai malamai suke magana kan wasu ka ce zulhijja duka wasu ka ce da goma zulhijja wasu ka ce da zulhijja zuwa goma sha uku ina ba mana ji da kyau saboda me a goma zulhijja a cikin goma ne ake da yau mai arafa ana salama ce alhajju arafa aiki hajji ɗungurungun shine arafa wanda bai samu arafa ba kuma sai ya tare gaba sai shekara ta yi kuma ya ya ci gaba ya zo ya aiki hajji sabo eh ina ba ta kuna jina da kyau saboda haka kenan a yanzu nan da muke yau ashirin ga watan shawwal kuna ji da kyau ko sai kai niyyar aikin hajji a wurin da yake za a yi niyyar kuna ji da kyau shi ke na aikin hajji ka Allahumma ko za mu tambaye ka wanne kai niyya kai niyyar ifradi ne aiki hajji kaɗai za ka yi to wannan farin tufafin da ka sa a jiki za ka ci gaba da zama da shi ne har ka shanye wannan goma da ta rage ta shawwal ka shanye zulqada baki ɗaya da shi ka shanye zulhijja da shi sai ka dinga su kola kana wankewa da da oman da ba shi da kanshi da sabulun da ba shi da kanshi saboda ka niyya a cikin watannin da ake niyya ka duba ka ga falala ta ubangiji sai watan ramadana baya cikin watannin aiki hanci ɗaya kenan baya cikin al'ashurul hurum biyu kenan kaga al'ashurul hurum daban alhaji ashuru ma'lumat daban Allah ta'ala ya ce min arba'atul hurum sune zulqada da zulhijja da muharram da rajab ina ba ta mun fahimci wannan da kyau da ake maganar aikin hajji watannin aikin hajji su ne shawwal da zulqada da zulhijja sai ya zama na zulqada da zulhijja suna cikin watannin aikin hajji kuma suna cikin watanni masu alfarma sai da mana shawwal yana cikin watannin aiki haji ba a cikin watanni masu alfarma da aka ambata sai da mana al-muharram yana cikin watanni masu alfarma ba a cikin watannin aiki haji sai zama na ramadana baya cikin watannin masu alfarma baya cikin watannin aiki haji a ramadana aka yi yakin badar kuna jira da ke ko sai zama na rajab baya cikin watan azumin ba shine wata azumin ramadana ba ba kuma shine baya cikin watannin aiki haji amma kuma yana cikin watanni masu alfarma wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala yanzu mun lokacin da ake yin aiki haji saboda shi ne shawwal da zulqa'ada zulhijja a cikin waɗannan kwanuka duk lokacin da kai niyyar aikin hajji ka sanya ihrami shikenan ka ta yi daidai dan ta yi ta inda yi amma kai niyyar aikin hajji a goma ga watan ramadan ko goma ga watan muharram duk aikin hajin ka bai ba ko da ko za ka jira har sai ranar harfa kana sanye da ihrami wata aikin aikin hajin ka bai ba dan kai niyyar a inda ba ce yi ba qala wa makanun da kuma wurin da ake daukar niyyar kenan ba a kowane wuri ake daukar niyya ba shi ya ce wa makanun maksus da wurin da ake daukar niyyar ake haji keɓantacce ka kiyaye kenan ba a kowane wuri ake daukar niyya ba kuna jina da kyau ko qala rahimahullah wa huwa wurin kuma shine makka wuri na farko shine garin makka للمقيم biha ga wanda yake zauna a makka din waqtal ihram daidai lokacin da zai ihram kenan ba lalle ne kaga a wannan sai malam bai ce mana ga wanda yake dan kasa a makka ba sai ya ce mana lokacin da zamu kallata shine lokacin ihrami idan lokacin ihrami yana makka to yanzu sa hukuncin wanda ke makka shi kuma wanda ke makka ihramin sa shine nan gidan da yake ba wai idan gangaro ka'aba ya zo da ihrami ba wata bidiya kenan na waɗanda suke garin maka kuma sai ce zai gangaro ka'aba sai ya zo ka'aba sannan ya ɗauki ihrami wani kuma wanda ke madina ya ce a'a sai ya ɗauko a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallar salamatu lafiya ma'ana dai yake hajji ma sai shi ya yi kokarin ya samu nashi nasibi din قال رحمه الله وهو مكة na farko شيني مكة haka wa kowa da kowa a yurmuki ne biha ga waktal ihram lokacin da zai ihram kenan idan mutum a yanzu ya hau jirgi ya ce shi ba zai yi harami ba sai ya je maka ya yi bai yi ba ɗaya kenan yanzu mutum ya tashi ya hau jirgi da niyyar umara a waɗannan kwanaki na aiki hajji sai ya je ya yi umara da ya umara sai ya zauna sai lokacin aikin hajji ya yi yanzu za mu ce sai ya dawo wurin da ya ɗauki niyyar umara a'a nan masaukin shi da yake a nan makaɗin nan ne sa nan ne wurin ɗaukar sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hunna lahunna wal man ata alaihinna من غير أهلهن ممن أرادوا الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة حديث البخاري لمسلم كان هنا نعمة الأحكام دي أنا سلمة لسا فا وضع النورة لن سيتش وضع النورة لن نمتع نورة لن da kuma wanda hanya ta biyo da shi ta wurin ko ba da wurin bane mutum hanya ta biyo da shi wurin to hukuncin sa hukuncin dan wurin har mutanen makka makatar shi ne makka ina ratan mun gano wannan miƙatin mutanen makka shine makka rahimullah yanzu mun samu wuri na nawa kenan wuri na farko shi ne makka ga mutanen makka qala rahimullah wa dhul hulaifa da dhul hulaifa shi dhul hulaifa miƙati ne liman tawajjaha min al madina ga wanda ya fito daga birnin madina wanda ya fito daga birnin madina inda zai yi miƙati shine dhul hulaifa sawa'un a garin madina yake sawa'un karatu yake yi sawa'un jirgin su ya sauka a jidda ne da ya sauka a jidda sai aka wuce da su madina da aka wuce da su madina suke ziyara a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka fito daga madina suke neman makka yanzu gunjin su gunjin mutanen madina za su ɗauki ihrami ne a inda mutanen madina suke ɗauka inda mutanen madina suke ɗauka kuma shine ne hulaifa kwalli da mutum ya fito madina gashi nan kuma shi ne miƙatin da ya fi kowanne nisa daga ka'aba don tsakanin shi da ka'aba ya fi kilomita 400 kaci ne tsakanin shi da ka'aba fa ya fi kilomita 400 ya ga tafiya ce kenan kuma wani hikima ta ubangiji subhanahu wataala da malamai suke faɗa sai ya zama mutum yana fita iramin haramin madina yana shiga ihramin aiki hajji ya fita haram ya shiga haram ya fita haram na madina kuma ya shiga haram na aiki hajji kamar yadda bai halatta ya taba abun farauta lokacin da yake haramin madina ba haka nan bai halatta ya taba abun farauta lokacin da yake cikin aiki hajji kayan aiki hajji ba shine ne miƙatin da ya fi kowanne nisa daga birnin madina قال wal juhfa da juhfa sunan wurin kenan jufa shi kuma limata tawajjaha min misra ga duk wanda ya fito daga birnin masa wa sham da wanda ya fito daga birnin sham siriya kenan sham ko da tsohuwar sham ba sham ta yanzu ba sham ta yanzu ita ce siriya amma sham ta lokacin da aka ke magana sham shine siriya da labanan da isra'ila da abin da ya shafi jordan duk waɗannan wuraren yanzu ne da aka zo aka daddatsa su da falastin su ne ardul muqaddasa kenan a ba ardul muqaddasa ba abin nan allati barakna haula liman tawajjaha min misra wanda fito daga masar ɗaya kenan wa sham da sham wal maghrib da yammacin duniya to in aka ce yammacin duniya ya haɗa ina kenan ya hada hannun kenan yankin afirka ne yankin turai ne inda ya gaga daga na ake ƙetarawa turai ina fata mun gane mun fahimci wannan da kyau to duk waɗannan miƙatar su shine juhufa قال wa ya lamlam لمن توجه من اليمن shi kuma wurin sunan shi ya lamlam shi kuma miƙati ne ga wanda ya fito daga ƙasar yaman wanda zai yi wa mutum yana zaune a saudi arabia amma komai katin shi sha bamban a gane magana ta yana zaune a saudi arabia daban yana zaune a madina kuma daban yana zaune a najeriya daban ya sha bamban da yana zaune a kano ko a abuja ko a lagos ko a maiduguri ko a sokoto ko ba gaita ba idan mahadar ita ce abuja to babu yadda za ka ce wanda ya fito daga lagos sai ya biyo hanyar wanda ya fito daga kano ko wanda ya fita daga sokoto sai ya biyo hanyar wanda ya fita daga maiduguri kullum da ke ko waɗanda suke fitowa daga riyadh suna ɗauka hadami ne daga inda ya shafi ya lamla wurin ta'if da mutum ya gangaro ta'if wurin miƙatin yake tsakanin shi da haram ba shi da nisa rahimu wa lam قال رحمه الله ويلملم لمن توجه من اليمن بوند يفتر قصر اليمن قال رحمه الله وذات عرق دور ده كده شيء ذات عرق liman tawajjaha min faris ga wanda ya fito daga yankin farisa abin da ya shafi can gabashin duniya kenan farisa wanda ake kiranta iran a yanzu kenan wa khurasan da inda ya shafi khurasan wajen yankin su bukhara kenan da can wajen tan tan tan din kenan to amma abin mamaki mutanen iran in sun fito ba sa ɗaukar ihrami a zaki iraq kun saboda me saboda umar ibn khattab Shi ne wanda ya kiyasta wuraren da annabi sallama ya nasanta sai ya ce to da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza mutanen da suka fito kaza ya su fito da ya su dauka za tsayar to tunda umar ne kuma su ba za su yi ba ai shi an ci mugun bala'i Allah ya raba al'ummar musulmi da addini shi an ci shi an ci bala'i qala Allah. wannan mun ji الميقات الزماني من جي الميقات المكاني الميقات الزماني شين شوال ذو القادة ذو الحجة الميقات المكاني شين مكة قوادك مكة ذو الحليفة قواندا يكي مدينة جنفة قواندا يكي مصر شام مغرب يا لملم قواندا يفتور قصر يمن ذات عرق tambaya nan ita ce wanda yake shi baya garin wani jina ɗaya kenan to amma kuma gidansu ya wuce katinsa kaga inda yana maka ba sai ɗauko a maka ba to yanzu shi baya maka ka ce yana jidda eh yana aiki a ƙaramin wajen jakadancin Najeriya da ke jidda ko yana hada hadin kasuwancin shi a jidda to yanzu jidda ya baro juhufa kun da ke ko to amma kuma bai kai makka ba sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce nan inda kake nan ne miƙatin naka ba sai ka koma baya ka ɗauko ka koma miƙati ba kamar yadda na fara mana shi a hanyarsu ta zuwa madina ta zuwa makka shine hanyar mutanen madina to amma gidansu yana gaban zulhulaifa amma kuma bai iso madina makka ba kamar yadda na ce tsakanin mikatan zulhulaifa da ka'aba ana samun kilomita 300 sai zama na bayan zulhulaifa da kilomita 200 nan garinsu yake ina ba ta muganci wannan da kyau a nan garinsu yake kaga baya kilomita 200 gaba kilomita 200 sai mu ce to a daidai na inda yake akwai wani miƙaci da ya zamana tun da wanda ya su akwai wani miƙaci da yake da shi yashin ya yi hannun riga da jirufa ko ya yi hannun riga da ya lamlam babu tun da babu nan ɗin inda yake ne miƙatarsa sai ya ɗauki harami harama allahumma ka hajja sai ya tafi ko allahumma ka umara sai ya tafi sai ya dawo baya ya ga miƙaci ba sai ya ƙara saka ba ya ɗauki abin nan ba kuna ji da kyau ko tambaya ta ana ita ce idan yanzu aka tura ka ka zama ma'aikaci a karamin jakadancin najeriya da jidda abin na nasarta mana jidda saboda in riyadu aka tura ka to dama za ka biyo hanyar mutanen riyadu to kuma hanyar su za biyo ta biyo da kai ta yi lamlam ko kuma ta ɗaya daga cikin waɗannan mawaƙi ɗin kuna jina da kyau to amma yanzu a jidda kake to tun da da kake dole ka sha bamba nan yanzu idan daga Najeriya ne kai tsaye amma kana za ka je kai umara kaga daga nan ka ɗauki haramin ka kafin ka isa jidda kenan in ya so ka sauke wannan umarar da ka shiga to yanzu kuma bayan ka zo ka kama aiki da shekara da kwana ɗaya ko kwana biyu ko wata ɗaya kana son kuma ka je kai hutun al'amus da eh, da juma'a ana so ka je kai hutun al'amus ko kuma hutun juma'a da asabar inda yanzu hutu ya koma juma da asabar a saudiya maimakon alhamis da da kwanan nan suka mai da shi juma da da asabar misali mutum zai je weekend a makka mana zai je umara kuma ya sha iska kafin a dawo aiki kuna jina da ke hutu kaga tunda yana jidda shi kenan ya zama sa dan nan ne sai ya mika shi a nan gidansa ko ya wuce zuwa abin yanzu tambaya ana ita ce hukuncin wanda yake gidansa inda ya taso miƙaci ne a gabansa kamar mu da muke Najeriya eh ko kake Nijar ko kake Ghana kana jira yake ko ko yana abin nan ko yana Malaysia duk za ka yanzu miƙaci yana gaban mu ba magana ce miƙaci yana bayan mu a lokacin kana da fuskoki uku ne fuska ta farko ko dai mutum ya ɗauki niyya kafin ya kai tunda miƙatin yana gabansa fuska ta biyu ko dai mutum ya ɗauki niyya a daidai miƙatin fuska ta uku ko dai mutum ya ɗauki niyya bayan ya wuce miƙatin akwai wata fuska ta hudu babu duk malamai sun ce abin da yake daidai shine mutum ya ɗauki niyya a daidai wurin wannan shi ne wajahi na farko mun gama da wannan ba matsala a kan wannan fuska ta biyu a ɗauki niyya kafin ka kai wurin ina ce da kyau ka ɗau niyya kafin ka kai wurin saboda ne saboda ai za ka wuce ta wuri. kuma da kyau saboda haka ba san ya da alhaji da jirgin sama wasu jiragen sama za su ce muku sauran minti kaɗa. yi iso miƙati sai ga duk wanda zai ihrami ya sa ihramansa saboda miƙatin ku na jihufa sai ba zai tsaya a wurin sauka wurin ku ɗauki niyya sannan ya sake tashi fur ya je sauka a jidda ba jirgin sama jirgi ikon Allah ina ba mun gane wannan da kyau kaga mota ce ake mata irin wannan sai malamai suka ce ya halatta ka ɗauki niyya muddin za ku wuce ta kan miƙaci ɗin to ya halatta ka ɗauki niyya kafin kai miƙati ɗin saboda ne saboda za ku wuce ta kai fuska ta nauke na ta biyu dai fuska ta farko ka ɗauka a wurin fuska ta biyu ka ɗauka kafin fuska ta uku ita ce wuce mutum bayan ya wuce mutum bayan ya wuce in ya ɗauki ihrami bayan ya wuce miƙati to zai yi zai ba da jini zai yi fidiya don ya wuce abin da aka sashi inda aka sashi ne ya ɗauka a wurin kullum da ke ko sai malamai suka ce ya lata ka ɗauka tunda za ta zo ta wurin to amma yanzu mutum ya riga ya wuce kuna jina da ke ko zai wuce zai fara diya zai ba da fidiya ɗaya kenan na biyu shi ne magana da ake ta tattauna ta tuntuni wai ta judda miƙati ce ko ba miƙati ba ce mun same ta a nan cikin karatu kenan ba miƙati ba ce to ko kuma a'a jidda ta faru ne bayan manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama kuna jinar kyau suka ce a jidda tana nan tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin waɗanda suka yi hijira ta farko zuwa habasha ta jidda suka hau jirgi suka ketara garin jidda ina nan kuma rasulun bai ba shi a matsayin miƙati ba saboda garin jidda ba miƙati ba ne ina ba ta mun gane wannan da kyau ga kuma jirgi ka ba zai sauka ba sai ya kai jidda kuna jina da kyau ku to kenan kana da hanyoyi kamar haka hanya ta farko yana da kyau ka san wai in kun sauka a jidda da kuka aikin hajji wai ina za ku nufa za a wuce da ku makka ne ko za a wuce da ku madina in za a wuce da ku madina baka da wata iskal baka da wata matsala kuna jina da kyau da an wuce da ku madina za ku ɗauko miƙati ne a wurin a miƙatin mutanen madina zulhulaifa baka da wata iskal iskal ɗinka shine idan ya zama kana da tabbas makka za a wuce da ku kuna jina da kyau idan kana tabbas maka za a wuce da ku hanya da tafi kowace sauki shine ka sanya libasul ihram ka sanya tufafin ihramin ka a jikinka kana ji da kyau ko sai ka ɗauki niyyar ka Allahumma labbaika umara jirgin ku zai wuce ta miƙata khalas ka huta ina ba ta mun gane wannan da kyau ɗaya kenan kar ka manta an ce ihrami shine ka ɗauki niyyar da baki sannan kuma ka sa libasul ihram shi sa za ga wasu ta farsu ke sawa wani kuma sai ya shiga cikin jirgin tunda a cikin jirgin akwai makewayi akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai ya zama na aletar hannu da ka rike ka tabbatar ihramin ka yana ciki kun da kyau da kun shiga cikin jirgi ka samu sarari kai wanka a makewayi sai kai in baka samu sarari ba sai ka shiga ka cire tufafinka sai ka sanya libas ihram ɗinka idan direbobin suna sanar da cewar lokaci kaɗan za mu iso kaga lokacin yana zuwa kana farke suna magana sai ka ɗauki ihraminka kar ka ce wai sai an sauka a ai wurin duk yadda kake a nan shine wurin da za ka ɗauki ihrami in kuma ya zamana in kuma ya zamana kana ganin zai baskara sai ka ɗauka tun kafin ma ku karasa tunda da jirgin ku zai wuce ta wurin ina fata mun gane wannan abu na gaba shine ya zamana eh ka manta da libasul ihram ɗinka an sa shi a buɗin jirgi gashi kuma abin da yake buka ake magana ihrami shine dole mutum ya cire dukkanin tufafin da ke jikinsa kuna jira da ke ko sai muhammad bin salih al ya ce sai mutum ya cire tufafinsa rigar sai ka cire ta sai ka daura ta kuna ce na da ke guda mu shine ihram in kuma Allah ya sa babbar riga ce shikenan sai ka cire yar cikin ka cire wandan sai ka ɗaura babbar rigar shikenan ta zama ihram naka babu diya babu fidiya a kanka to amma mutum kai ka dauki niyya a cikin jirgi din ko kafin ku kai miƙati din amma duk da haka da kayan gida ne a cikinka har yanzu zai ka fitar da fidiya na ka ɗauki ihrami da kayan gida ba wai ka ɗauki ihrami da libasul ihram ba saboda akwai aiki ko qala rahimahullah wala yan'aqidu illa bi niyya ihrami baya kulluwa sai da niyya dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bin maqarunatin niyyar da take a gwane da ƙauli da magana au fi'ilin ko aiki sai ka yi niyya kana niyya tana haɗe da aiki daga cikin ayyukan hajji ko da zance daga cikin zantukan ayyukan hajji ma'ana kana cewa Allahumma labbaika umara sai ka ce labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik wannan Allahumma labbaika umara ba sunan shi hurta niyya ba wannan jira da kyau ko ba sunan shi hurta niyya ba ka hurta abin da aka ce ka hurta ne ai niyyar dama tana zuci ala rahimullah sun kiyaye kenan kana cewa allahumma labbaika hajja ko allahumma labbaika hajja mutamatti'an biha اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أجل إذا كان نفهم كينا كاي تمتعي كينا وكما اللهم لبيك عمرة وحجة قران ko kuma Allahumma labbaika hajjan ifrad kowane ɗaya da kai kana faɗa sai kuma ka ɗoru da aiki daga cikin ayyuka ko kuma zance daga cikin zantuka in mun ce aiki daga cikin ayyuka dawafi yana cikin ayyuka safar da marwa yana cikin ayyuka labbaik Allahumma labbaik tana cikin zantuka qala rahimahullah wa yustahabu lil muhrimi izalatu sha'sihi qabla ihramihi bi qalmi adhafiri وإزالة ما على بدنه من شعر قال رحمه الله ويستحب للمحرم أن سوق الدقوان ديكي دي إحرامي وأن زي شقاء حرمي نهجك وأنا أمراء كل الناس أنا كنيش رسولنا حرمي حجك وأمراء أن سوق له إزالة يقصد شعره دتر لكي تكنسا قبل إحرامه كافن يسن إحرامي ولا جيري كيكو أن سوق متمن دزي za ku tafi aikin hajji daga nan makka kuka nufa ko daga nan madina kuka nufa an so dai zama na kayi aski daya karka isa garin kuma buzu musu. kullum dan abin da yasa idan ka sa da haram to kai da yin aski kuma fa sai wani lokaci daya mana ya ce da kalmi a zafiri kamar yadda aka yi fa shine in an ce ashaf shine dukkan datti abin da ya shafi aski abin da ya shafi gashi rage gashin hammata da gashin mara duk mutum ya zama ya aske su don in ya fara ihrami in ya fara aiki hajji babu askewa sai ya zama da gaga zai shige cikin hutu saboda haka ya aske farcensa don kaga yanzu ya yi kwana biyar bai aske ba ko ya yi sati ɗaya bai aske bai yanke farce ba sannan yanzu ya fara aiki hajji can za a ga kuma ya yi zoro-zoro yana neman ka ga kowa ya cire farce guda kuma akuya ko tunkiya za ta hau kanshi za ta mai kuka qala rahimahullah wa izalatu ma alabadani ya gusar da abin da ke jikinsa mai sha'ar na gashi aga malam ya fice mana gashin da ke jiki gashin ya yi aski da yake nan ko ya rage gashin hammata ko ya rage gashin mara duk waɗannan abubuwa ne da aka so mani ya ci ya zama na ya gudanar da su waɗannan su ne abin da suke wannan shi ne ihrami yana da kyau mu kula da su sosai da sosai shi ma ihrami kuma yana da sunoni kaga yana da mustahabbai cikin mustahabbansa cikin zamana ya tsabtace jikinsa ne muke nufi da ya tsabtace jikinsa ya yanke farce aske kashin kansa ya yi kaza ya yi kaza ya kaza قال رحمه الله وسنن الإحرام أربعة الغسل متصلا به وتجرد من المخيط في رداء وإزار وعليه وصلاة ركعتين من غير الفريضة وتلبية وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال رحمه الله وسنن الإحرام أربعة سنن إحرامي قده دين وإذا ندمنا مغانا إحرامي rukuni na farko dama mun ce uwa rukuni ɗaya kuma yana da rassa kun gane wannan da kyau ko ya ce yana da sunoni guda nawa hudu sunna ta farko al-ghusl wanka muttasilan bihi wanda yake hada da shi wankan tsarki mutum ba wai da su so da sabulu ba da niyyar wanka ne na hajji ko na umara shikenan ba wai sai ya hurta da baki Allahumma inni nawaitu husul kaza kaza ba qala rahimu musa da yake ne ko qala rahimullah wa tajarrud da kuma fita min al daga dukkan abin da yake da dinkakke fi rida'in wa izari sai mutum ya koma ga abin da yake zane da mayafi makhit duk abin da yake dinkakke kenan mutum zai cire babbar riga zai cire a ciki zai cire wannan rigar zai cire singileti da take cikinsa wani jina da ke ko zai cire wandansa zai cire gajeren wandansa zai cire kamfai na Allah salamatu wa lafiya duk waɗannan zai cire su wannan shine ihramin namiji kun gane ko amma mace duk za ta bar waɗannan aiki hajji kenan ga inda maza suke sa zani mata suke sa wando kun bauci wannan da ke ko namiji yadda za a sanya shi a kabari haka zai shiga ƙwaya biyun nan su ne a jikinsa daga zani na sama sai zani na ƙasa zani na ƙasa ya ɗaura shi a ƙasa kawai shi kenan in ya tashi ɗaurawan kuma ya yi abin nan ya ɗan tala ƙafasa don ya su da ƙafasa ya ɗaura to zai mai wahalar tashi za mu zo mu gwada yin izinin Allah ta'ala ina ba ta mun gano wannan da kyau sai ya dan buɗe kafarsa sai ya daura in ya dan buɗe kafarsa ya daura to in ya zo tafiya zai tafiya yadda yake normal da izinin Allah madaukakin sarki mun taba haɗuwa da wani malam na gashi ba da wanda shi ba na ce shifa kuma za a tafi arfa ne a cikin al'amar ta jihar ga alhamdar ta tsine ne mai magana ya ce ba ruwan kowa kowa ya ta gaban shi wallahi mala mu kiyaye sosai da sosai saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu mutum zai zai zai abin nan zai sa mayafin sama da mayafin ƙasa zai cire hula amma ya halatta ya rike umbrella ya halatta ya sa a zobe fa ya yi tambaya zai cire safa safar kafa قال رحمه الله ونعلين ولا جنا زر تشري تاك سيدي سيدي بس سيدي بس نوكي أنا مخصوصة بك نشو بيجي أنا أقول آه، على قصر التسلة دي وتجدد من المخيط في إزار ومعلم عليه وصلاة ركعتين بين صلاة ركعتين in zai su farko ba ta farko idan ka fito da wanka sai alwala nan yana ce da ko sai ya sallah raka abi yana sallah raka abi sai ce Allahu raka hajja tijin sai tashi ya ta da talbiya shine labbaik da labbaik in ka da kuma labbaik Allahumma bai labbaik la sharika lak bai. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شرك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد أركب فإن الحمد إن لك لها سبت إن الحمد والنعمة لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك ما نوتي ولا يقطع تربية بزي يوتي ولا بيك الله بيك الأنباء حتى يرد المكة سياشة إلى المكة ينبغي باب فإذا طاف إذا هي طواف وسعى يي سعي تكان صفات هو عاودها سي داو سيغا بيت دير واحد صلى عقرة يمشي فيها زوا مصلى عقرة بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم